من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما من بعد ما أصابهم القبر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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم أيام watan rabi'ul awwal a watan safar da shi ranar layi yau biyu ga watan safar ɗaya ga watan safar watan biyu hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don cikin sunayensa. Muna nan cikin suratu Ali Imran. Aya kuwa za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyu. To akwai sallama wa alaikun salam. Tasa'in. haka sittin ɗin da zango aya sittin da tara ko karatun jiya haka farko kenan faɗi sai wala ya'una ila qanadir sukan koma hawa ma'awa in sun gama daga ina daga yawo a gidan aljanna sai su koma can zuwa ga wasu fitilu ya su fitilun nan kasan da za su yi kama da idin namu ba su daukewa ko rana ba su yi kama da rana ba da su da turi wasu da ne ya fi na rana mu'allaka kan bil arshi can suna ratai a al'arshi a tirmidhi anaxatu ah, kuma ah. mu amu ndeke rawa abu dauda ah. hmm? agunna nagal fiite mima warada fi kulli shahidi hmm? ke bin wannan hmm? ajiba a shafin gaba eh, tsoka gana tsakanin da shi kamar sama da kafa me a cikin tambayan dutse ne hmm? eh tsoka ne mutum ne kasa ya kotu ana kwalliya da shi go ko gari sai zan koya ba yana waya a waya ba koya wanda mata ke gogawa sai a hada ta da kauda a yi wa ne in aka shafa fuska ta dinga su. ba gaishe ka na'am yanzu jamani ba ma mu sai an juya ba ta ayoyin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وإن أنت سكا أمسى وألا كرا يا أنت ألا يكرا سكرا والرسول سكا أمسى ومنظر الله تندشين يكسو ذكرا الله من بعد ما أصابهم القرح bayan raunuka sun ji musu raunuka sun same a al-qarhu al-qarhu asabahum an yi gina-gina aka ce a haka a kashe ku irin wannan dama tun da kaga an mun kwanuka ana faɗa an yi faɗan ƙarshe in can sun tafi gida jina-jina an gama gunne gawawwaki da an na suka ce gamu nan ce mun zo mun same ku mun yaudare ku damu nan zuwa gaba da gaba mun dawo shi kina aka ce to kuma a tashi a koma wanda ma aka je da su ba je da su ji ba bayan kan ne wannan masu imanin na ke nema don Allah ke aiki kuma nasaru illa min indillah sau da kana tsarka kan nan rabo wanda suka rage din na su ka gida. duk wanda bai fita ba a jiya yana wani da bai abin shi su ne wa'annan a lokacin wani ina tafiya da kyar wani launi an je an yi ruwan tini an yi da mai kasa tuwon kasa an yi wane ne an dandanna an yi farfa an yi ne ne Sau da kanan amma ba su kai ba tun da Allah ya kira manzo Allah ita na lillah lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim wato kenan ajrun azim na da mai girma ya tabbata lil ladina ahsanu wa inda suka kyautata ayyukan aikin nan da suka sun yi shi saboda Allah kamar yana ganin su haka suka fadan Allah yana ganin su sannan su gyara tsakaninsu da ainihin al'umma tsakaninsu da ‘yan uwansu ba gaba da juna. Sannan da nan duk wani aiki nasu nan gaba sun gyara shi suna yin sa kyakkyawa ita ce ba sa yaudara, ba sa ha'inci, ba sa yin albushi. Za ka asanu wani ajarun azimun na asaru minhum. wata kau kuma suka yi abin da Allah ke so ka bar abin da Allah ya hana allazina na lahum lahumun nasu ne wanda mutane ke ce masu mutane yan farfaganda yan gazol fikiri da haka abu su faɗa ƙarfi ya ƙare yaransa sun tsorata da sahabban manzon Allah suna gudun kada annabi ya rama abin da aka yi musu yanzu ya riga ya hatsala shi kira da suka ce a firgita su da baki ce a turo gamu nan mun dawo sau da kanan su ko da aka ce gamu nan mun dawo sai a kai kamfara alhamdulillah shahadar da mutum bai samu ba yanzu zai samu cikin ke ta ma iyakacin masu rabo kawai wanda suka fara aikin nan jiya da su za kowa ya shi cikin annashuwa har da mata qala lahum nas inna nasa cewar mutane fa kada jama'u lakum sun yi muku dangan ku sun taru sun dawo ku ba su haƙuri aksauhum ku kujin tsoron sa ku ku fata ku zaman kwaci gida ba ga su dinga ta ai da kun fito da kun raina kan ai da kun fito da kun raina kan ku mun ki shiga cikin gari ne muna tsoron kan mu je wa mata ciwo kan mu je wa yara ciwo ciki za mu koma amma ina kullum samu Allah kama Allah in ta Allah ta kasance shi kenan ba a fatan faɗa amma fa in ya faɗo in ya faru a tsaya muddin da gaskiya fa za ta hum imanin sai Allah ya daɗa musu imani bahaushe ne ce Allah ya daɗa musu wani ƙarfi kaga da rabon sun rama abin da ta ne gashi Allah ya yi kwana ya dawo da su dama nan قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ishe mu kuma ma da da madogara Allah ba ma neman taimako da wani an ne ba ma neman taimako da wani munafuki munafuki ma i zaman shi ma'lumun nifaqi domin Allah ne ya tsaya mana kun kalabu da ni'imatin min Allah sun fita suka dawo da wata ni'ima daga Allah ni'ima a ce kun je yaki yan kusan gudu ai ya fi komai daɗi inda aka ce a haɗin ga jakada ya turo an je an halarci wurin an kwana inda ba za a zauna ba ce a aje sha kamar ana jin tsoro dandana a guduwa da ina a jin ka zuwa kaya aure yara su ta guje-guje ana ta training ana ta ne ina suke ina suke bayan kwana ka za ka gangarwa ka dawo ya gudu abu su ya gudu ya yi abin kunya ya guje wa sahabban manzon Allah Allah bu bi ni'matin na ba. wa fadlin da daraja da ɗauka. an kan ku an zuba da gudu lam yamsaskum su'un wani mugun abu bai shafe su ba ittaba'u ridwan Allah nan suka ci gaba da bin gaddan Allah wallahu hu fadlin habibin Allah mai kyauta ne mai girma. Innama zalikum shaytanu shi wancan allahumun nasu idan nasa ne wancan magana wanda yake da ishe shaytan ne shaytan ne shi wannan mutum da shaytan min aljinnati wan nas hada min aljinnati kala eh hada min an-nasi shedan ne yazo ina neman yana tsoratar da ku ba masoyansa masoyansa yake ta yaki yake tsoratar da ku ku ji tsoron su kan kuɗe ya kawufo auliya yana tsoratar da masoyansa wala ta kafo mu mummunai ku ji tsoron su ta kafo ne in kuntum mu'mini ku ga haya guda hudu نعم Ke eh, ai da ya tafi kan hanya sai ya sabu da fatake za su zo madina sai i ba su kuɗi suka ce nake idan kun je madina ku ci gani nan na dawo suna zuwa tun da kasan a yakin su nan ali musulunci ba a ruwan ba ku ba ta awa ku shi kenan sai ga fatake sun zo ta cikin gada sun zo kuɗi a kan da ya ce ainihin abubuwa su fi mutane fa sun turo mu wasu mutane da muka gani a kan hanya sun ce a kisan muku da saƙo ga sunan dawowa to haka wanda ko ya tafi gida ya gudu ya tafi gida amma gari a dinga jin tsoro kakkan fito ku ji tsoron su ta'i suna da bukkan makam kaga wannan ba shi ne yakin kwakwalwa ba shi ne gazul shikiri a tsoratar da kai ta holo ko ka ta jin tsoronsa kai ta jin tsoronsa kai ta gudu a shi bulan-bulan ka ce gudu kuma ina holo ko ba zai abin haɗin annabi ba a dan mai yanzu za mu dinga cewa mu muna da suna da wani makami idan suka fitar da shi sai suka yi sa gaba ɗan mutanen garin su mutu a'a an fashi ka kwanan karkashin kaza yake makamin ma ina gani hmm? kumbula zakiya an kare kumbula har fashi mai kwakwalwa wanda aka yi kanin kansa shi kadai zai harba ba zai harbi wani ba yawa aka basar da shi tulun da yake fita ne ma aka rikita aka dama lissafin tulun yayyayyai a shi ne yake karuwa lokacin da aiki ya tsada sai na gaskiya ta kaba da kullum e, an gama ana zaton duk an zubar da ɗan abin da aka sana da ake ba shi kenan ko kafin ka shirya a zuba wasu da gaskiya sun zo sun wuce barkatai amma ba da kana turo tulu ga wani wani buhu ya ɗauke shi turo tulu wani buhu ya ɗauke shi ba shi to haka duniya ba zaune ake ba to wannan tajiyar nan duniya nan tajiya ita ce ta yau dinnan mutanen da ke ciki su ne duk dabarun su ga kalla ɗan su kasa ba wajen jabu da kalma nan nan ba na uku kila inna hadhihi al-aya alladhina istajabu يلزوك أشي نزلت في رجلين جدا بالأشعال سن سوقني لكم وصموا تاني أسل الإبرة بعموم الألفاظ كم بنو أشعل يا أم بنو أشحل كانا مفصلين بالجرا أنجي مفروني رونك يا سن قنتم نسو وخرج إلى أمراء الأصل حق سقر كوامنا ياجي ana ce masa wuri mai hamra al'asar bayan uhudu haka suka fita da raunukan da menene suna shige-shige مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع أحدهما على صاحبه سينا رنجين جنة دا جامعة جامعة شغطة yaki. sai yana tafiya ana daddafe ka sannan kuma ka kama hanya kai ne kuma manyan dakarun fara Ibrahim sun sha madara sun sha madara madara su kashi madara imani in kana bibiyan irin mayaƙe-yaƙen su irin zuciya da ke wani aka ce gashi ba ina aka karya masa ya karye ya karere wurare da dama an akwai an kashirin ba ya kace ya lal an sa'ar miki masu jinya su karɓo shi su kira nan ake kira ake yi aka ba da kai ake ba ai kai kana cika a'a ba an fara aka ce ni ko ba an fara ya kai tashi faɗi tashi faɗi na ana jira shi an kira maza sun amsa da sunan zuwa yanzu ke dai ba ke dai kallon a baki da saboda haka nan haka suka mai aiki da sunan yau ainihin suka tafi wannan na tafi da wannan zuwa hamra al-asad can ne shi sunan yankin wancan kuma sunan wurin wannan kuma hamra al-asad مع رسول الله يتوقع أحدهما على صاحبه في كان استجابوا ai ajabu wannan su da tushe ajabu da'awata wa qabilu al-amra sun karɓa kira sun karɓe umarni za su je su aiwatar da shi kalbal al-ardu أخرج أصحاب الصهاه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له كان أبواك من الذين استجابوا لله قروة يعني إياه إنك سنة دكتين وانت سبحان سكران الله قروة ابن الزبير زبير wanda in yana faɗa da wanda in kasan yadda damisa ake faɗa to haka ke faɗa salon faɗansa tirenin da damisa ya yi koyin aka yi da haka aka fi. ya fi buwa sabadal namiri استجابوا سوزن صنعمة وللرسول من بعد ما أصابه القرح وتعني بأبويه إيايات الصبير وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما من دكة أمر بزو صدق شيء كنا شيء كما أبو لك الفرح أي علم علم الجراحات raunuka raunin ainihin mai zafin raunuka ahsanu a'malahum wa aqwamalahum wa aqwalahum ataw biha waf'a ash-shar'i wa ahsanu ila ghayrihim sun gyara ayyukansu su ba su aiki malaki kullum aikin da kai kai aikin da kake gani za a kama kullum baka ka aiki da ganda baka aiki da lalace ka suna fala da za a ba a nan duniya in kai mutum aiki mara cewa Allah bai karba mutum bai karba dan wanka shi ne wata rana da muka je gona aka ruwa ruwa ya kore mu ya suka dare muka wuce muka dawo da fafi da maharamun a cikin yayi wannan an fare ba ke, wannan ba fare ba wannan ba ne sai kacan sai na ce yanzu yanzu wannan kuna ganin Allah zai biya muku wannan kowa yi kalla wannan da nai magana sai tafi fara iban yayi nace ba magana iban yayi ne ba kamar yin buwa su ko kasu wannan yayi da buga haka haka dinga barin nan da ke to mu kwashe mu tsince yayin ki ba tsince yayin mu kai shi nesa muka buhuna muka sa wacce aka fare sannan muka tare wanda ba a fare ba sannan muka magana mu shiga gona to saboda kana aiki dole ka bi ko sanda ba ko koce ba ita ce a da ibada shi ba dole ka yi ta da kyau in ta da kyau ka yi ta iri yadda annabi ya yi da nisfa babu gaddawa babu a jere ra'ayi ɗaya zukata ɗaya bukuku ɗaya sajada ɗaya wane ne ɗaya akwai wata takarda na hamsa da na yi wurge da littafi karatun wurin wanda yake ike sitta ta sau yana yaban sau amma dai zan ci gaba da nema da ba dinga tambaya ka eh, ban ba komai na ciki ba أعمالهم وأقوالهم أتوا بها وفق الشرع الحسن ما حسنه الشرع وأحسنوا إلى غيرهم اتقوا يعني ربهم سنتي عليهم أمم بليسوا آه، فلم يشركوا به ولم يعصوه بسطاق أمثبا فيما أمرهم به أو نهاهم عنه jama'u lakum sun tattaran muku jama'ul juyusha bi qafilukum sun tattana runduna don su yaƙe ku kashin da suka saba dawa inda ya sha madara ai bai gudun ruwa wanda ya madara addini bai gudun kafin hasbunallah yakfina Allah ma araduna Allah ya ishe mu daga abin da kan mu da shi daga wannan shine tawakkal da ittikadul asbab da takubban su da sandunan su da wukarken su da dawaken su ma araduna bihi min al-adab wa ni'mal wakilu ay ni'mal wakilu Allah ma dalla da madogara Allah نتوكل إليه منا دوكلو زوا كما نتوكل إليه أمورنا ونفوضنا إليه منا فكم مخصوصي ريمنا فانقلبوا يعني رجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة أولياء الشيطان أي أربعة كان آية نسيب جنيني لا يناني ما ne إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء شين أهل طاعته جنبا مي كان أما جنا شيطان لما جئت إنسان شيطان والاستجابة إليه فيما يدعوهم إليه من الشر والقرب فوانا كان ومي دضافك يضما ما صوها لا شيرا معنى الآيات ساقن في الشبكة أسجم وإنا أيوه داخل أو أتي خاطبي ما زال السياق في جندي مجانا فتكنزب في حداث جفوة أهد كان أبو بن تكفارو أياك أهد وما لا بصها من أمور والأحوال والآيات والآيات أربعين كلها في المؤمنين الذين عادوا بدوة عبد يوم السبت خرجوا في كلب أبي سفيان يوم الحدي وعلى رأسهم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سودا كان أيام بتدوش بتنا مجانا في الأول وما لا بس لا بصها أبن عيشة فيها من أمور وأحوالهم wal ayatul arba ayoyin nan guda hudu da ke gaban mu kulluna fil mawdiliya duka suna magana ne akan mummuni allazina hadaru gaswar tahud wanda suka halarci fadan kudu yau masabti wa kharaju ainihin fi talab abi sufyan yawm al-hadi kaga ba hudu وعلى رأسه النبي صلى الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى أن يرفع معنويات أصحابه هنا أظن معنى كبار معنى صحب بنصر توكك درجة صحب بنصر إذا أبو سبيان يعطيه to wannan kuma wayo ne sai aka fito aka sake bukata da sabbi ki karfafa masa ya ce ga duba da rauni da komai ka duba ya fita ai ko da sun zauna da sun kwashe kashin su a alladhina kulimu wanda aka ji musu raunuka shine kalbu kulimu wa huzimu yawma sabtin yawm wa an yarhaba a ada ada'ahu kuma don makiyansa su ji tsoro makiyan annabi fa amara mu'addinan yu'addiru bil khuruj bayan ana gida aka sa mai kira ya kira da abin nan da abuta fi talabi abu sufyan da shi aka fi neman abu sufyan sai jin wannan magana dole munafiki cikin rai tsoriwa yanzu abin bai ishe su ba har yanzu Isa wani wurin suke ce garra ha'ula idinu. Da ina gaskiya ce, haka kullum a gidan munafiki, haka take. Shi ba zai yi ba, ko ba zai bar da yi yi ba. Sai munafanci bai yi ba. Kuma tsoro bai yi ba. Tsoro. Lalaci ma bai yi ba. Wajen shi, fasta jabal mu'minuna mu'minai suka amsa. فخرجوا وإن منهم لمسلوم المجروح cikin su akwai raunanan ne an masa mi an ji masa miyaku wa in kara wa inna akawai ne jarihai ne akwai wasu abokai dan uwa ne kowanne an ji masa ciwo kana ahaduhuma ya hamilu akahu ala ɗayan sai ɗauki ɗan uwansa saboda ba za a iya tafiya ba bai za ta iba wa za a ku ya aje shi fa masha kalila ɗan tafi kaɗan sun mana mala ku ɗayan an ji masa jin ya kai ji to shi ma ɗan yana fama da jikinsa sannan kuma ke ɗaukar ka. saboda a aje kaga ai an bar tarihi wannan su ne suka sha madara ثم حمله حتى انتهى رسول الله وأصحابه النبي يقي إن بعدي ba kallon wani mai rauni ba a idan ana aiki aka din karo mana ne kallon mana lafiya ba a yi ka san za ka miƙe ka miƙe abin da zai zama mu mulkin wannan ne sau da haka na ko kallon su bai bar tafiya ake ban ga ake

inda irin waɗannan matsiyata wanda suke zaune masu karyawa mutane gwiwa ko da kara ake yaƙi ba zai yaƙi ba a ashabi ila hamra il asad wa an allahu ta'ala ru'uba can kuma allah sai yaƙi tsoro tsoro ya jefa tsoro firgiki fi kan jabi sufiyar ya ji ya tsorata kamar ransa za ta gudu sai Muhammadu nan ya fito subhanallahi eh, eh, eh, ta ga yanda sanar da muka yi arama kada da waki da sunan sun kusa kin mana in kalbi abi sufyan hala, hari ba ya tafi da hudu kila bakkata ya ya dan sai zai barazana ta kwana biyu ta kwana uku nan ya hoto ga ina ya ga ta hutu Muhammadu na neman shi sallallahu alaihi wa sallam. Kada haddasa huna an tama a badan da sosai. Sai aka yi karo, ba abu su fiya ya hau doki, dawakinsa ya kaɗa yan yara su sun tafi. A ainihin sai ga wani ana ce masa ma'abadu al-kuzai su faɗi. Barra, bi mu'azzari a bisa su yana shi ba musulmi ba ne ba. kuma ba annabi baya yaƙi da kubawa abokan kare yadda yana askari a biyu sufiya ko ta alahu an yar rasuli yake kallon sa ya labarin annabi ba aka bara bu annabu karaja fi talabi ayi muhammadu ya fito neman ku muhammadu ya fito neman mu wa kala jama'ahu jayshun kabiru wa kulluhum tajidu alai alaikum kowannen su ina ce zan yatsa ba abinda ake eh, magana ta ya kai matsalan masu hmm. eh, dole ne musulmi ka iya gazar da kai ma hmm? kai ga ba ka sabon nan akwai yadda za a kafa ɗaya abu ka kumbura shi ba tare da kai ƙarya ba da kumbura shi ka tawo kan abin kai ka wasu sai ka koma cikin kaɗa sai in ka zo kan kan abin da za ka faɗi ya kace Allah ya sauƙaƙe wannan faɗan da za su da sauƙi shi ke nan an samu laka ya buzu ya ina ma nasiha an tarhala ka tashi daga nan wurin nan wurin ba ka daurin kanci fara ba gidi jali ya ruga ya tsere da yaran shi saukon min rasulillah wa ashabi ai kan so an yi nasara فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد النبي يدعونا حمراء الأسد برجاله كذا ليلا نفنك يعني أولي نون باع غروب ثم عادوا لم يمسسكم سوء وفيهم نزلت هذه الآية الأربع آيات الأربع خمس آيات وهذا نفسها aya ta farko ta ɗari da saba'in da biyu ɗai oh ma akwai na ruku wajen ma'abadul kuza'i ko ke eh, ita li'anna za'a. ma yi za faɗi shi ma can ne amma dai a karanta kanar kula fa'ul li rasulillah abokai ne da annabi ba sa yaƙi da shi wa aibata nafsihi sune zallan masu yi masa lafiya da su faɗa masa lafiya ai mawuɗe sirri abin da Allah suke ciki ba ku ba a zai ce annabi ga ba gashi nan gashi nan su shirya sun yi kaza sun yi kaza shi kenan sai ayan الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم نهره وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما annahu qala ne tsallake ne tsallake ba an ce na hauru nake ai ko aya ce na bar wata aya ni da saba'in da biyu ne ko sai na karanta da uku da shi kenan a goma al'aya aya ta ɗari da saba'in da biyu Allah استجابوا لله والرسول وإن دسك أمسى وأن suka amsa wa manzon Allah kiran da ya yi min ba'di ma asabahum al-qaw yuridu fi uhud kenan wata jabu bayan an koma gida suka amsa kiran da aka yi na biyu Ani labbu ni da an rasuli sun amsa kiran annabi wa kharaju ma'ahu fi mulahaqati abi sufyan بالذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم da sun samu cancanta kawai su roba. suna da farkon lada billazi na asanu duk wanda suka kyautata daga cikin su wata kaga kenan yanzu ko da an karbe ka ba sai ka yi aiki aljanna ta masu aiki ne amilu ba amanu wa amilu salihat kada kai zata mu ce haka Allah ke kace kuna da za ku je ku shiga aljanna na haka kai a banza kun ba jarraba ku ba ka aljanna ta ke ba saboda haka nan dole sai an jarraba ku kuma dole sai an yi aiki sai an yi ihsani aljanna ba ta mala baki ba ne mutum ya zauna kawai yana kallo mazaje na aiki bayan Allah na aiki yara na aiki manya na aiki kowa yana kokari yayi abin da ika mata yi sai kuma wani yana yawo zarau zarau a ciki sai da da da Allah Allah ji kan zuwa wali kullin min hasana duk wanda ya kyauta ta wata ajrun azim Ana wa huwa aljanna al ayatu thaniya الثالثة والسبعين بعد المئة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حين نهارهم روى البخاري ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إلى ونعم الوكيل قالها إبراهيم ونعم الوكيل alaihi salatu wa salam yana ulqiya fi nar yasa wuta ba ta kuma shi ba wa qalaha muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hina qala lahum an-nas yayin da mutane suke ce masa innan nasa jama'u lakum wannan ya daka masa ƙarfi to haka duk halin da kasu da ciki ana hasbiyallahu wa ni'mal wakil suna da yawa hasbunallahu wa ni'mal wakil to Allah ba zai fitar da kuma fita mai kyau to shi kenan sai ayan المراد من الناس فقال لهم الناس من الناس سوى ناس أو لكن في من الناس كنا القائلين هم نفر من عبد القيس جماعة دجا Ah, su wata jama'a ne da wata kabila da ake ce masa abdulkai Marubi Abi Sufyan sun biyo ta wajen Abu Sufyan wa huwa azimun yana mai himma a alal audati ilal madina da tasfiyatil mu'minina zai je ya tsinje mummunai da suka rage nan da gari فقال له A سفيان أخبر محمد تبع محمد الأباري هذا شيء يسير يشيك وأنت محمد الله يسير يا مدناش shi mai wancan ba shi daga madina ya kullo sai wuce ya tafi maka abunsa sai suka sadu sai ya kabaro maka ya daga ina kake ke daga madina ya madina take sai sai kai muhammadu na nan na shi ne sai sun biyo daga shi Allah ne ya shirya wani annabi shi ko su ran shi shirya na shi wani nan mutane su kuma sun bullo maka za su wuce Madina shine ne ya ce idan kun ce ku ta Muhammadu ya gudu ya gudu ga wani runduna nan ya dinu ne na asabi Allah lahum mun nasu ashabuhu andi ah, Abu Sufyan ko a akhir Muhammadan ko ashabahu ani da dimtu na yi na daman faɗanan da aka yi daban da ke zuwa alaƙar kishi ya duk da jifar bayan da kare shan yake yanzu abu su fiya a yi su ce su tsallarta abu su fiya ya yi na dama ta gaba a kashe ba ba a kashe abu ba a kashe ba sun yi na dama yanzu ga a sunan sun kawo ko su kare ko su kashe ala tarkihim ahya ba'dama intasarat alaihim bayan yayi nasara a kansu to ina wace nasara suka yi bayan dole suka gudu suka bar annabi a ridin yaki wa inni jami'u juyoshi ma tattaro yanzu runduna na kadimun alaihim na nan zuwa shi da je madina ne to an da a farko kan والمراد من الناس أو أن أكمل من الناس الذين جمعوا هم الذين جمعوا ذكرهم أبو سفيان فلما بلغ ذلك الخبر عند الأبار يزوي يسأمه النبي وأصحابه زادهم إيمانا سيدة أمس إيماني شيكو أن الأبار يسأمه زادهم ضعفا كيف تتبول يسأمه صلى الله عليه وسلم أفوق إيمانه بنصر الله تعالى وولايته له وقالوا حسبنا الله أن يكفينا الله شره نعم المولى ونعم ونعم الوكيل الذي كفي يكفينا والذي تلمنا ما همنا ونفوض أمرنا إلى الله أقيناه زادهم إيمانا الذي زادهم ايمانا وانت الله يدعى مخو ايمان هو قول النبي القول الناس اي ابون يدعى مخو ايمان وان متعني دعى رسولنا سيوا ان الناس قدوا اولا سن ساكي تاهوا تايقوا وهل الايمان يزيد وينقص نعم. يزيد وينقص الخلاف قديم في هذه القضيه ندت وان إيماني والقول الذي كاغوانا آية ندت كان هجة ما فتوى إيماني ندت وان هذا زادهم إيمانا والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أن الإيمان إيمان يقوى عشان يكترث ويضعف يروني وإذا قوي زاد عمل المؤمن جد ذلك المؤمن في الطاعة بفعل الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قل عمله الصالح وزاد عمله الصالح مو حكمة سيده يستدل على الإيمان قوة وضعفا وانا سيعينون سيعي هجة في الإيمان نتذكر في نتعودي بمتعلقه وهو الطاعة والمعصية شو وانن كنان مثلا تاكوتو تيجي اينا نزدكو اونا ناما مدن هادنشي الآية الثالثة الرابعة والسبعون بعد المئة وانقلبوا أي متانن نها كسوك قوما كتفي أي رجعوا من الحمراء الأصلي أزو النبي لأن أبا سفيان كما سبق ألقى الله الرعب ألا يجيب الألو في قلبه فانهزم وهرب رجعوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم سالمين في نعمة الإيمان إيمان الإيمان والإسلام والنصر وفضل حيث أصابوا تجارة fi tariki auratihim sun da suka biyo da ƙauyuka suka faffaro kaya idan su wannan ya ɗebo kabewa wannan ya ɗebo albasa wannan ya ɗebo kaba wata kasuwa awaki ce ni bari ma awaki sun sa aljihu wance sai gyaɗa wani sai barkono ga kayan miya a raha daga ƙauye aka sassayo kayan aka dawo gida lafiya sau samu ba alaman munafiki na can baya iya bacci bai iya bacci lam yamsashum su'un ay azab wacce ba urin duwan Allah ya babban sun biyar da Allah istijabati bima da'ahum sun amsa abin da ya kira su da'ahum Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa huwa al-khuruj fi sabilillah ملاحقة da سفيان حقا أبو سفيان وجيشه yanzu ya riga ya tafi sai dai a yi shiri a yi masa tsakasa da yanzu da aika a tafi madina makka wa qawluhu ala wallahu dhur wa wallahu dhu fadlin azim wa ma a afada ko abin da ya bayar da shi ala rasulillahi kafin fitta dalili a ciki الآية الرابعة الخامسة والسبعون بعد المئة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي شيطان لنا قولة سد مصر فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وأن أولياءه معناه يخوف أولياءه yana ainihin ƙoratar da maki masoyansa annahu ya kawo annahu ya kawo mu'minina bi awliya'i da shi da ma'ana ya kawo awliya'ahu shine ai ayan ne wannan ma'ana ki annahu ya kawo mu'minina yana tsoratar da mu'minai bi awliya'i wato akwai wani abu a ciki kuma ce ya kawwifu auliya'ahu ya kawwifu bi auliya'ihi ke yana tsoratar da mummunai da magoya bayan da mutanen su shi shaidar da na sautan ka ɗauko ayan na ka karanta sai ka rasa inda za ka bullo mata ku ina ma ne take ta hudu a tsari su'ada nan kusa kuma إنما ذلكم الشيطان يخوف بأوليائه كانت يخوفكم بأوليائه حتى فلا تخافوهم سيكون لينا ولا صدقوا لينا ديا رانفا منين منين صا ثم منين موزا كذول سن ديا رانفا نارو مو ديا رانفا عندهم دلو Zuwa kanan ya gama kanan sayi daɗi, kana taba'un ɗin nan. Ainihin وهم المشركون ولينشد أولياء الشداد كلهم مشركين وذلك على لسان نعيم بن مسعود شي وانشان الذي بخضائن لعبه مثلا وانن قوان بن نعيم آه، لعاش نعيم بن مسعود الذي هاجره أبو سفيان وانت أبو صفيان يباشق ليخوف المؤمنين ashe gwani ne abun na nan tuntuni shi na wanda ya kare yakin kan da ba cikin ba bai musulunta ba faɗan kan da ya zo je na musulunta ya musulunta ka sa ni abin da ake so da sai ke zo kai kaɗai ne za ka yi lalle ka je kai kokarin da za ka yi ya kuwa awoyi ya bata yaƙi ya ta yaƙi shiga cikin wayannan ke musu ayi ya shiga cikin yahudawa to dama an saba ana shaye-shaye tare ce kun san ne dai ni mutumin ku ne yanzu kun san halin da ake ciki kuma mugun duka ya lashe ta kube sai ya sha jinin wa'annan kan da jirin ku saboda menene ainihin suna can suna mu baya za a fito a yi aran gaba za su mamaye ku saboda haka nan kuma kuma sai mushrikai suka je suka samu mu da sai aka yi sulhi a goyi an yi sulhi yanzu gobe eh, Qurayshawa za su zo su karbi jingina a idan sun zo kakku ba su Muhammadu ne ya lashe takobi ya rantse idan har gobe ba a yi abin nan ba to za a fara ran ganin Qurayshawa suka ba shi hakuri suka ce to za su karɓo wasu ƙasta daga cikin yahudawa a ba muhammadu ya kashe zuci haka suka faɗi ya ta daga bai kayan shaye-shaye ya sha biyu ita ba wani sai cikin sai cikin mushrikai ya fara shi a ce kusan zuwa ruwana da ku shi ne wani mana duk kun sami yi. ya hanyar da ke faru ya ce ba lafiya ai yanzu eh, abin nan yanzu yahudawa sun tsorata ba za su yaki nan ba da aka bar kota in ba a yaki ba ku inda za ku in ku ba za a yaki ba to ku farko manya-manyan janar ɗin su kurki in ku ba haka ba za su shigo da muhammadu shi kenan haba da fara gari na wayewa kun kuma mataran a ba suka ce to kun ga dabbobi sun kare makamai sun kare menene ya kare yakin nan an kafa yi gobe ku a fita suka ce amma ba za mu fita gobe a kala ka san abin da ya samu dangi sannan fa yanzu kai ba ma za mu yi dan mu yaki da kuwa. ba ba ainihin eh, sai kun ba mu mutane mulki so su kalli juna maganar da ayyukan to ba za mu ba aka koma Allah ya koma ita ya ga ya faɗa ga rafanawa ma haka amma gaba ɗaya rundunar ta shi da shi shakka kuma bai yi da kuwa sannan ana cikin wannan sai ga saba sun kasu sai ga iska saba ana zaune iska saba ta ɗauki tukunya ta wurga sama ta sako ta fashe da tuwo a da ɗauki cikin duniya da ƙasama kuna zaune kun lafiya a cikin tanti in ke malar sai tantin da zai sama inda makare ga wa'annan mutane ga wannan sanyi ga wannan menene sun ba a yi mara ta'afa ba kaga sun saba da wannan iskar daga na suka fita suka tsere Allah ya fasa su kafin lafin mu'mini da alkitaba wannan lukami amma ta ya yi wa abu su fiyan yi lokacin bai masu lukuta ba na aimu wani masu o a jara ko abu su ne ya kowai falbo menina ya ga abu su fiyan sai da iya shi ko annabi na sa kyauta ya faru azumi a alwatar rafi alaihi Ake wannan kenan mun goma kan ayat. وذلك أن وفد عبد القيس وفد قيساوة عاجره أبو سفيان شين ما سشبه أبو نعيم بكذا حمل بكذا حمل من زبيب أكباته إن هو خوف المؤمنين إن هل يأيا كرجك ورسد كأتك مؤمنين ga wani dibino da aka ba shi da zabibi minhu ba'athahu ka'annahu tabu taburu wannan shi ke cewa kai ka ce tabur ne gangami tunda yakin gangami na biyar daga cikin yaki akwai yakin kaza akwai yakin kaza amma ƙarshen faɗa shi ne yakin farfaganda shi ne tsaro eh, gangami na biyar wannan a zamanin nan ake da irin wannan gangamin ai ta ganda a kafofin watsa labarai ai ta ganda a ah, jaridu yanzu ta koma intanet ganda. a samu karya a dinga mata kwalliya a yi mata kwalliya saboda kana ya sanzolo lahul mu'minina ya ya kushe masa mu'minai kawar da kaifinsu illa annal mu'minina arafu anna masidan ana zuwa yanzuruna bi nurillah da mazan Allah a cikin su suna kallo da hasken Allah ga kun mazan Allah na kallo da wahayi wa qalu Allah wa ni'mal wakil fa nazalat al aya innama dhalikum ash-shaytan ba'imun najir da wannan maganganu wanda ya zo da magana shaytani ne shaytanun na ta kenan ala da dafarin ainihin abdul kaisi wa ya khawifu mu'minina yana tsoratar da mu'minai min auliya'ihi daga waliyansa na zuwa su abu sufyan kenan وجمعه دارون صديو فلا تخافوهم فكوجد الله سبحانهم عن الخوف minhu ai kaga yasa aka samu ma wasu na da raunuka suka wuto ɗaya ɗaya ɗaffo ɗaya wa amarahum an yakhafuhu su ji tsoron Allah ta'ala ta'ala ya ji rumbu har su ji tsoro wa yakhruju ila al-qitali abi ila qitali abi sufyan كذلك فعلوا لأنهم المؤمنون سنشا مدرا بحق رضي الله عنهم أجمعين وينعلوا can na hauri na cewa alkhawfu min Allah ta'ala amara Allah bihi wa huwa wajibun ala kulli mu'minin wa haqiqati mana alkhawfu min Allah tsoron Allah tsoron Allah amara Allah bihi Allah ya umarni da ji tsoron sa in dai tsoro Allah tsoron Allah Allah ya umarni da ayi shi wa huwa wajibun ala kulli mu'minin wa أن يترك العبد هو يبر ما يخاف أن يعذب عليه أبونا ذا يمسى عذاب أكنفا وكيلا ليس الخائف الذي يبكي نسميكوك بطروك جيبا ويمسى عيه وإنما من يترك ما يخاف وان ذاك barin أبونا ذاك yake أن tsoron an yi an bihi ما da dama سنة sa wana kaza sai a ɗauka shi ne ne tsoron Allah ba tsoro ne ba sai ka bar abin da Allah ya hana ka da don abin da Allah ya to kai ne tsoron Allah eh dole yi mutum yi haka ya taru kuma ya sako ya bar abin da ke jin tsoro a yi masa azaba da shi ko saboda wannan shi ne tafsiri abubuwan da ake fa'idanta ka kaɗan ga hudu fadlul ihsani wattaqawa wa annahuma mithlahu kulli khairin falalan kautatawa kuma jin tsoron Allah wa annahuma mithlahu mabutini da kulli khairin Nabi wa fadlu ashabi Rasulillah. Fala lan sahabban annabi ala ghairihi. Ko karamatihi a ala rabbihi. Na uku فضل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلا كوي نهار أكوي ونبو الوكيل ده فعيل بمعنى مفعول أي الموقول إليه الأمر وانا كي جنجنا مثلا مري ba wanda nake da son bane ba ko inna nawa neman lamban na biyu ne ko قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da Abu Sufiyanu shi ya zai zo maka Allah ya tsaye da san shi. Ka Ibrahim alaihi salam min kabulu wa sallallahu alaihi ma wa sallama jami'a. Na hudu bayanu Allah da ya kawo mu'minina. Shaitan na tsoratar da mummani da masoyarsa daga cikin mutane min auliya'i min auliya'i فعلى المؤمنين كما يا وجب أكم مني ألا يخاف غير ربه هذا تزيد أولاً أبونا دبا سبحانه وتعالى عينه في الحياة ويطيعونه ويعبدونه سبحانه سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه وهو حسبهم ونعم الوكيل لهم نعم. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ إيه، والشيطان يكون من الجن ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس حين يتعجفك وإن كان من شياطين الإنس فتخويفه يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره النص ظاهر فيها وباطنه الخداع يودرى والغش ما شاء الله ها نعم idan mutum ya zo ya ce mutum zo ya samu sallar gawa gawa bai san namiji ne ko mace ba har da ƙari ma ko yaro ne da ta du'an yaro ya bambanta daga na babba kuma bai san ara fara nawa ake ba wannan babu wani abu kawai sai ya kabbara ya jiri nan a matsayin kabbara harama sannan kuma in ya zanto bai san namiji ne ko mace ne ba sai ci gaba da kiranta da mace saboda rai ana haɗa namiji tana haɗa masu rai yake wa Allah Allahumma innaha amatuka anta ha wa razaqtaha wa anta ha, zikina shifa'a anha fa fi fiha saboda domin yana haɗa namiji da mace shi Allahumma rahamha wa afiha wa afu anha sannan ko kafara ta nawa ce babu cutuwa za ki kirga kabbara ta ɗaya kabbaran ki da kike ta farko da kike ta ce ta ɗaya domin in kana yin kabbaran nan ana kirgawa wanda kabbarawa kawai yake in an yi kabbara ya kabbara an yi kabbara ya kabbara can da za a a kara ta biyar a ce hannu an yi da biyu uku huɗu sai aka kabbara ta biyar ba zai ce subhanallah idan ya ki dawowa ya wuce a ɗauke gawa kawai kuma sallah ta yi zaka ba ce ba haka yake ya ba zai iya ce maka ya koyi hadisi an kamfara kaza sallah kaza hadisi ya ce kaza wani an yi kamfara biyar wani an yi kamfara bakwai wani an yi guda nawa wani an yi guda ce dukka an tantance an tsaya akan kamfara guda hudu tun da al'umma ko suka tsaya akan guda hudu ya kamata mutane su ta iya nan amma wancan yi isa kake, saboda wancan hadisan sallar ta yi in da ba za ka ba sai a saki sau da kana sai a sallar ne kawai sunan saboda ka ke yanzu in kin tashi ki kabbara ki ɗauki kabbara ki kusa ɗaya aka ƙara kabbara ki kika ji an sallare kin ga anan ke kina da kabbara biyu idan za su bar miki gawan sallan na sallan gawan an yi tsaye ke maza sai ke kabbara ta uku ke du'a'i ke kabbara ta hudu ke du'a'i daga nan sai ke sallame in kuma irin waɗanda dama a tsaye suke an zauna kamar yadda tumaki suke tsaye zama babu sahu babu kaza kawai ana gama sallan ana ce assalamu alaikum suka kewaye kayan su suka ɗaukari za su tafi يكون كنا تسولان كبر أبيو يسوع جيه الله أكبر الله أكبر السلام عليكم شكرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وكملنا بالعافية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين